to jama'a masu yawaran wannan program namu dama shi yasa muka sa suna muka sa masa suna ba ƙarya wato ma'ana shine da abin da ka ji daga wannan waje ba wai abu ne a rubuce ba rantanawa ne ce ya ce ko ya ce bai ce ba abu ne da muke yin sa live and direct a yanzu wannan program na super stars video magazine yana tare da adam a zango wanda aka fi sani da prince usha wow. kamar yadda uce ya magana yanzu ya gaya mu cewa ba wanda ya kama shi a ashe yana zaune kalau lafiyarsa kalau kuma ya ce shi ne yi kowa laifi ba idan kuma ko wanda ya laifi ya fito ya ce shi ga laifin da ya masa kuma wani abu da ya ba mamaki shi ne ya gaya jama'a cewa wannan wakan malam da ake cewa wani malam malam ne shi waka ce da shekara bakwai da ta wuce baya ya ɗauko ta ya sa ta a cikin wannan program ɗin nasu to ana cikin haka kuma magoya bayansa suna ta damu mu da kana jin waya kullum ta duniya ana magana gaske ne an kama hujja gaske ne an kama hujja a kodayaushe muna gaya musu cewa ba kama shi ba don mun san bai ba to yau dai gashi kun jirga bakin ku kun ji live an daren cewa ba kama usha ba yanzu ne shigo gidan biki kuma daga fitowarsa daga mota babban shi ya a ko ina ba sai da muka yi wannan interview to amma kuma ana cikin haka sai wasu mawaka daga Kano wai su wai ke boys ne ko menene ne ga suna suka fito suke ta zage-zage ko kuma suka yi wata waka suke ganin kamar su sun zo su kare ne ko sun zo ne sun maka da martani har suna ta maganganu to ala hakika abun da yi wa magoya bayan ka daɗi ba kuma da alama cewa bai samu karbuwar da har zai kai a ce a kai ya kawo da zai bata mare ba amma duk da haka me ra'ayinka kan wa'annan ke boys ne suke wani abu eh to gaskiya ni wai nake jere da rabi wai an mun waka da wasu yara sun yi waka ah, sun zage ni so ni abin da na bilibin da shi shine in baka isa ba za a rabe da kai a suna ba so sun fake da suna so su zage adam ɗaya eh, zango domin su samu dauka domin na yi musu misali yanzu yanzu ni sai dai in kara da su square in kara da su idris abdulkarim da shauransu kuma ina tunanin daga nan zan iya keta sama saboda babu wanda ya ko jibi mutanen nan actual gaskiya ba zan iya cewa na san su ba kawai dai jita jita ban san sunan su ba ban san daga inda suka fito ban ma san suna existing ban taba jin waka ba kawai da isa friend of mine ya kira ne ya ce mun ya ji wata waka an zage na yin kanu to ba da mai basu yara ne suke neman abinci to a basu dan ci abincin su to jama'a masu kada mu mun ji abin da mu shi yake magana da a wannan yara ke boys or whatever shi bai ma san su ba amma ya ce ya dan raba musu jiki kafadarsa za a yi hawa kai su hau su samu su suna